ke da ƙarin bayani. To Zara yaya azumi yake da wannan zaman ɓoye da har yanzu muke ciki da kuma al'ummar da ke shigowa karfe takwas. Gaskiya alhamdulillah kin san ana ta ruwa saboda haka garin akwai ni'ima. gode Allah. Jama'a shirin namu na yau na kunshe da abubuwa daban-daban kama daga zantawa da wakilin sashi Hausa ta da 'yan mata. Har ma yanayin kasuwanci da cinikayya a wannan watan yayin cutar coronavirus. Muna kuma tafi da kaɗan daga cikin amsoshin tambayan ku na Facebook. Sai ku biyo mu don jin duk waɗannan a cikin shirin yau da gobe. saurare yanzu bari mu fara da amsoshin tambayar da muka yi muku a shafinmu na abota wato Facebook inda muka ce menene ra'ayinku kan al'adar kai kayan azumi gidan surukai ko gidan da kuke neman aure ga kuma yadda kuka amsa mana. amsar mu ta farko a yau ta fito daga wurin starboy ma'aruf ya ce abu ne mai kyau hakan zai kara maka kima a idon surukan naka kuma za ka samu soyayya mai ƙarfi daga gare su. Sai saƙon Haris Elkanawe Goran Maji inda ya ce idan har mutum yana da hali ba laifi ba ne idan ya taimaka wa sirkansa saboda addini ma ya hore mu da kyauta da kuma sadaka a kowane lokaci matukar muka samu dama. To sai kuma amsar shi wa Adamu Rijau inda ya ce to wannan al'ada ce mai kyau sai dai kuma ana neman mayar da ita tamkar dole wanda kuma hakan bai dace ba domin ba kowane saurayi ke da karfin yin hakan ba musamman a wannan lokaci da ake ciki na matsatsi da matsan rayuwa. Sai amsar filo Usman Sharif kwatarkwashi Allah ya sa na faɗa daidai. Ya ce salam yau da gobe ra'ayina dangane da kai kayan azumi san bai dace ba duba da ba dan Allah suke yi ba an mayar da shi wata al'ada da za ta sa aure ya samu tawaye daga gidan amarya idan har an gobe yi ba. To Zara sai kuma amsar Usman ɗan kaka ya ce cin hanci ne da rashawa ce a wani gida. A wani gida kuma kyautatawa ne. Abubakar kawu girgir ya ce to wannan al'ada dai ba laifi ba ce amma halin da ake ciki yanzu zai yi wuya a ci gaba da yin al'adar ganin irin halin matsi da al'umma ke ciki. To shi kuma sai Falla Usman cewa ya yi ba daidai ba ne saboda yana janyo rigima a tsakanin samari da 'yan mata. Sai amsar Lawal Muhammad Hakimi yace ya ce gaskiya al'ada ce mai kyau amma ga wanda yake da halin yi Ni a ganina don mutum ya yi wa sirkansa hidima ba laifi ba ne, domin wasu sirkan sun cancanci a yi musu. Allah ya ba mu ikon yi musu hidima daidai karfinmu. To sai kuma Excellency Abubakar Salisu a rikimi Potiskun matashi ɗan kishin ƙasa daga jihar Yobe ya ce salam yau da gobe. Gaskiya a wannan halin da muke ciki na annobar cutar coronavirus ba za mu iya ba saboda dokar kulle sai dai mu ce Allah ya karbi ibadunmu. baki daya kuma ya kawo mana karshen wannan annobar ta coronavirus a duniya baki daya amin to wato shi dai kin ji dalilin da ya bada sai amsar abdul promise ya ce to wata sabuwa to ni wannan al'ada ma ban taba jinta ba sai yau don haka masu yi su yi kokari su daina domin yanzu komai ya canza. To sai kuma amsar haɗin gwiwa daga abubakar salisu gozaki da umar abdullahi gambaki inda suka ce yau da gobe a gaskiya wannan al'ada na wahalar da mu sosai mu samari da ba don mu gwaraza ba ne a fagen soyayya da tuni mu ma mun ture amma wallahi hakan shagwaba budurwa ne kawai. Fatima Habib Ibrahim ta ce abu ne mai kyau kuma hakan na kara jawo maka kima a wurin surukanka saboda sun san da ba su da muhimmanci a wurinka ba za ka yi musu ba. To shi kuma Usman Manaka mai ruwa rufuntuwa cewa ya yi a gaskiya a irin wannan lokaci da muka shigo na matsin rayuwa yadda kowa ke neman tallafi musamman na kayan abinci a watan azumi da muke ciki idan har mutum yana da karfi a aljihu mahaifinsa abu ne da ya kamata yi wasar kansa da fatan Allah ya sada mu da duk wata rahama da ke cikin wannan wata na azumi da muke ciki amin. Nasiru Muhammad Gwani Kanti ya ce wannan al'ada ai hakan yana da kyau matuka mutum yana da hali amma idan mutum bai da hali shi kenan ku tashi lafiya. To shi kuma Mubarak Bala cewa yayi ana wata tunani kyautatawa ne kawai ba laifi bane idan ka kyautatawa wacce kake so ka aura da kayan azumi. To Amina kin ji kuma shi Umar baban yaya sabon gida yace wannan ai ba al'ada bace neman suna ne kawai. Shi kuma Adamu mai nasara wamba daga jihar Nasarawa cewa ya yi. Hakika al'adar kai kayan azumi gidan sarakai al'ada ce mai matukar kyau. To amma fa idan akwai so da kauna. Lukman M. Sale ya ce gaskiya ya kamata a daina. Dalili na shine wasu iyayen da kuma 'yan matan sun mai da shi kamar farilla. Idan kana da hali kai yayi daidai amma wani ba shi da shi su kuma ba sa ganewa. yau da gobe sai Allah. To sai amsar Yunusa Canko ba ni in baka ya ce To babbar magana al'adar kai kayan azumi gidan sarakai wannan sai masu hannu da shuni. A matsayina na talaka ba zan yi ƙarya ba zan faɗa mata iya gaskiya ta ba zan ɗaura wa kaina abin da ya fi ƙarfi na ba. Amsar mu ta ƙarshe ta fito daga Khadija Muhammad ta ce ta nan kuka bullo dama matasan mu ragwaye kullum suna ƙorafi amma in an kai musu gara su lashe. Tuma sauraro mun gode kwarai da gaske ku ci gaba da amsa mana tambayoyi. Yanzu kuma bari mu je ga wakiliyar sashen Hausa Binta Ibrahim da baki 'yan mata da ta gayyato mana zauren tattaunawar mu domin jin bayani akan yadda kayan azumin bana ya kasance. Masararo barkanmu da sake saduwa a filinmu na yau da gobe. 'Yan mata barkanmu da zuwa. Barkan ka dai. To a yau za mu tattauna ne akan wani abin da ya doso wato abincin azumi. da irin kayan daɗin da muke eh, jira daga wurin samarin kun sun kamo mu anti mu ma mu samu namu raba. Mm. mu samu mu dan samu makula shi ake cewa ko mm. su kayan shaye-shaye ne su dan madaran nan ne su waye waye cikin kuni aka basket din ta ya fara isuwa ne <laughs> ai wani fa abu ya baci okay wallahi bana abu ya baci saboda ni saurayi amma kai ya tura man buɗan bakin shi ma ce mai wai dan Allah da annabi yanzu yana ina ne bayan kusan mai transfer din 1000 awo ya nuna miki ya bai alamun ma bana ba ba za ma a samu ba abin da ya gaya ke ce ma laki mishi transfer haka ne ya faɗi to ke da mu kina masu sa ran kina samu kenan to ni ai za ban gane ba za ku musu za ku yi halin naku na mata an ce ba ku da godiya to ai ba wai ba wai rashin godiya bane ai idan mutum na yi shine zaka faɗa ko amma ai kina budurwa ai za a baki kayan azumi ai samarin da ne ko in ce iyayenmu na da su suka ji daɗi ko daɗin soyayya amma yanzu samarin yanzu da makonciya ah. makonciya yawa sosai suka miki da zaki ce musu mako ai ina an ce jerin jerin basket ya dinga zuwa gidan ku jerin basket ina ganin an yi makuwa ne bai riga da ya karu su ba to ina ganin hakan dai amma a ce mata tsala tsala da ku ba a kawo kwandon kayan ai ina faɗa miki da ne ake wannan sir Ramadan basket menene kayan sallah menene menene yanzu mazan akwai wani abu da duk wanda suke kafafen sada zumunta da suke posti musamman facebook ai whatsapp afuwan ana cewa zaki ga maza suna sa a ce a ce wai an gama me an gama kuma ko wanda sai ce wai an gama to me an gama alamun an gama shine an gama ba da ramadan basket ba za a kara ba ko daga gubara. duk wani matashi na ba duk wani matashi da aka san matashi ya rubuta wannan abu a status din cewa an gama to kin san cewa baki da komai a hannu to an gama daga bayan aka an gama to a rubuta sai rubuta sunan makarantun jami'o'i to wani sabon salo ke sabon salo yanzu abinda matasan yanzu ke shi yasa mu yanzu ni namiji idan ka shirya kawo ramadan basket ka hada mu komai da komai mm. to ka tabbatar zaka shirya tarba zaka samu tarba na musamman ranar sallah ƙaurace. Amma har idan saurayi na bai kira ni ba ba wani saƙo wani abu. Baki ji alaƙa ba sannan baki ga. Ko bayan sallah ni da shi to ya rubuta min rabu. Ha abada. Au kwaɗayi ne dama abin da. Ba kwaɗayi ba ne kyautatawa ne. Ba zai yi ga an makawata ba ne a kiman. To kowa ai da ƙarfinsa a'a. Ko da ke kuma abin al'ada ce. Al'ada ce. Haka. Duk mu mun taso in ce ko irin da muka taso iyayenmu suna bamu labarin mm. samarin su irin na daɗin nan ana musu wannan hijira ana gida yawwa a aika gida to yanzu ma sai dai ki ji saurayin to yanzu ma dai ki ji samarin suna cewa ai yanzu yan mata su suke ma samari Ramadan basket ba ba samari ke ma 'yan mata ba. Ai wannan lalacewa ne. Babban lalacewa kuma suna bugun kirji suna fadan haka? Shi komai sai ki ga a kalle ki a ce miki ya na ji shiru ban Ramadan basket ina ba. Suna sa eh su suke sa ran keke musu ba wai su su miki ko kuma su jira idan an sha ruwa ki kawo musu abin shan ruwa. Oh, su ba su kawo ba. Hmm. Ko kwai nan crate ɗaya kwai kwara ɗaya nan ma ba su kawo miki ba su kawo gidanku ba amma suna sa ran idan an sha ruwa ke ki dafa musu ki kawo musu gidan. Haka yake so a bashi matan? To ina ganin kila. daga an yi magana sai su ce wai kwaɗayi ko kuma a ce wai ai haƙƙin iyayenki ne kar wani ya shiga hurumin da wani a ce wai <laughs> hurumin iyayen kamar misali ya eh, ina da tunda dai saurayi na ne yanzu akwai irin mutane masu yin abubuwa online business din nan mm. ya kamata akwai abubuwa da ake dan sawa a kwando ana shirya komai da komai ka sai ma budurwa ka da kofuna da kawai aikawa za ka yi aika ka aika ni fa saurayi da zamani ne ya kawo da aiki hoto na ba za ka gan shi ba zan yi blocking ɗinka hatta wankan sallah na ma ba za ka gan shi ba a da an mishi ruwa sakamakon wannan da ya kauna in gara madan basket na gane idan da kauna ka kawo min ba zai a ce ana wannan ramadan basket tun ki gama azumi kwanjalan kwanjalan ba tun sai a yanzu ko da ko da aka a gida sai a yanzu ma za su zama hannun su wa wannan ramadan basket ba kuma an fara yanzu ai samari sun fara rabuwa da yan mata sun fara fada fushin banza a fushi kenan kana sai a fara fushi ke baki laifi ba ba wani laifin ai a dauke miki wuta sai kiga an dauke miki wuta wani ma ba zai neme ki ba sai ranar sallah wani ko sai ranar jajibarin sallah sai ki ya kira ki a ya shirye-shiryen saboda yana sa wannan abincin sallah A hana an duke kuma an hana ka kuka an hana ki na um, azumi sannan sallan ma ba a miki ba a miki komai ba ah, sannan da ce ai wannan shirin da suke yi wannan mm. shirin da suke neman ka a yi ranar jajibarin sallah ko kuma ranar sallan mm. saboda suna sa ran zaki da ko musu ki kawo musu abincin sallah ya kawo ki to bai kawo yana sa ran zaki kawo kowa dai da muhimmancin da ya ba al'ada duk da dai zamani ya canza kuma al'ada ma kan sauya da zamani. Duka wannan gaskiya ne bari dai mu koma zauren namu da ko iyaye na shiga wannan al'amarin. Wannan shirin da suke neman ka a yi ranar jajibarin sallah ko kuma ranar sallah nan saboda suna sa ran zaki ko musu ki kawo musu abincin sallah. Ya kawo kenan. To bai kawo ba yana sa ran zaki kawo. Oh Allah. yanzu haka al'amarin ya wai tun tunda al'ada ce manya ba sa shiga tsakanin su ringa ya musu abin da ya kamata a dinga yi ne eto to yanzu dai kin kamar misali tunda shi ma ai toshi ne eto to yanzu dai mu dai abin da zamu ga kin ga dai yanzu yawancin abin shine saurayi an riga an sanka a gidanmu an san kana zuwa kake zuwa guri na ya kamata ka rinka ta mu kuma akwai akwai da sai wannan an san ba a san shi ba a cikin gidan mu ya kawo mu dole a tambaye ni wa ya kawo mu me yasa da ya kawo mu bai zo na kawo shi gida ba kaza kaza ne kama abin an sa eh wani akwai amma tunda dai an san ka a gidan mu dole kuna min kauna guda ai wannan ya ma fi cin rai wanda an san ka a gidan an san ka a gidan mu eh, tunda amma an Idan dan bai kawo min ramadan basket ba ba zai dame ni ba saboda ba zai dame ni abin da yasa ce ba zai dame ni ba saboda ni ma ba zan ba mu kaina wahalan in ce wai zan maka wani hidima ma ba kin ga ko idan ka kawo dole zan ce zan yi hidima amma idan baka kawo ba zan ce maka komai ba amma fa zaka ga canji mm, an ce a kyautata yana yau gwara kyautatawa na da kyau daga an yi magana idan ka ce kyautatawa ne sai kiji an ce matan nan kwadayi mata sun cika son abin duniya ai hurumin iyayenki ne ba hurumin mu bane duk wannan ba san ba eh. ne hurumin iyayenki ne ba hurumin wani soyayya ba su sani ba a baya ba su sani ba sai yanzu da azumi ya zo a fara ce miki to ni dai ba zaga nake yi ba ni dai ina tunatarwa ne dan na sa a bisa al'ada shekaru aru aru a kasar Hausa namiji yana kawo dan ihsanin azumi ya aika gidanku in dai har an san da zaman shi mu ma haka muka so ne ku ba barin iyayen ku su shiga al'amarin magana auratayyan ku ne shi yasa yanzu mazan suke muku abin da suka ga dama yanzu namiji zai zo ku kwashe wata ya san ba shi soyayya da shi kuma shi ba da aure ya zo ba aure ya zama mai amfanin zuwa shi ki sai ya kama shi to mu yanzu muna sa akwai wani mazan da za suna mana zancen soyayya suna mana zancen soyayya kamar me kamar me kuma me dole idan kana so na eh ka san kana so na eh dai wani ma ina son ka dole ka kai ta mun daga azumin nan yanzu dole ka bani ka kyautata mun abubuwan azumi kayan sallan in ma kana ɗaya zaka min kana biyu ne duka samu a ciki da kuɗin ma za sallah ban ma daura maka wai da ba iyalin sa bane ai wata ai dai da rai da rago yana burin zan zama kuma dai haka ne amma kin ce a hada miki hada kayan wane ne hada ne ne shi ne a ki san cewa yana son ki mm. to ke me naki me zaki iya miki a naki bangaren mu zan ta min yanda ya kyautata min ma idan sallah ya zo zan mai girki idan na mai girki zan yi wanka in yi kwalliya mai hotuna in tura mai ya gani ah, ke shi kenan ke mawa ya ce da alƙali bai ba abinci Kudin ki bai bai a to idan za a yi maganin kuɗi ne shi ya ke yi aiki nake yan maza maganan kuɗi ne shi ya isa ya biya ki abubuwan da kike yi mishi ai namiji ba an bai a soyayya an bai sha wahala ba ai ba namiji ne. wallahi wata ba soyayya akai to amma an ce yau yaudara ne kuka yi kuye muku yawa kai ya zo ya saki jiki ya dinga hidima ya dinga hidima ya yi na azumi ya yi na sallah ya yi na biki ya yi na waye sannan kuma duka wannan suke fakewa duka wannan suke fakewa ba sa gane cewa matan mutum kabarin shi Ah to ai wannan wannan ma shi ma kabarin ka ne <laughs> mijin ta ita ma kamar ta ah, amma dai to amma dai like yanzu mu fa yanzu maza a shirye muke hmm. idan za mu shirya da kai ka shirya mu ramadan basti ka nuna mu irin kaunar da kake mu to kamar da ni da ni wai ake haɗa wani a cikin wannan shi shi kwandon nan nan yanzu zamani ya zo an ɗan saba canji amma a da ya ake to eh to a da akwai madara indomi madara hmm. milo su kwai hmm. dan dai kayan da dai zaki ci dai ki dan wani mu dai yadda zaki dan ji daɗi da azumi da ya dama dai gashi nan ga azumi ne mu ko to ina da mata kuma ba watan ce ba na biyu zan na to me tun yanzu da mai kamata ya fara ya fara ya fara gwadawa ko mm. yanzu ya kamata ya fara gwadawa ya kai can nan ma dan ni ban ce lallai sai wanda ya kama abin da kama matanka ba wannan matan ka ci amma dai ka dai kyautata biya a can yi ma sai ka dan kullo mu yar leda na na wani ma dai kawo mu na mu irin kaunar da kake amma an ce wani lokaci iya kudin su iya shagalin su idan ba su yi da yawa ba shi ma raina kuke yi ruwa daidai tsaki daidai ba wai raini ba ai shi ma kyauta shi ma ba ya da in dai da gaske ka ai ya san yanzu ya zo aje saurayi kamar ni yanzu sai kama wani indomi mm, kwana biyu guda biyu da hudu <laughs> da rabin karat din kwai tsakanin ai da wani indomi guda biyu gwara ka ma bashi kawai isan ma baka yi ba yawwa me wani indomi guda biyu ai shi shi shi kyauta ba ba ya kaɗan amma kuma ai kai ma ka san abin da ya kamata. To kai ma yanzu wannan abin ba shekara fa so a shi a shekara ake gaskiya ne ake da ake da shi ne da ji ne yi abin da ya kamata wasu ma da wannan din dankalin turawa ake kawo ah, to yanzu shinkafa bugu ne. idan kuka samu dangara idan ya muku da azumi kuma ku ci sai yayi kayan sallah a ah, ko ba sai ni ko dai sai dan yi bari ne sai abin sallah ba zan ta ba amma dai na azumin nan ne gaskiya shi ya zama wajibi Allah eh? to shikenan yanzu saboda a sasanta a tsakani su masu ruwan su ɗan saki aljihu ko kuma kudin daga dan daga masa ƙafa. ne wani shawara za a bada don a ƙara inganta soyayya don kada kayan azumi ya kawo rikici shawaran kenan idan kana neman yarinya ka dinga kyautata mata ba a ce wai ka kashe kanka wai don ka faranta mata ba amma abin da ya kamata duk yadda ka kawo mu mata duk abin da ka kawo mu mutum in dai kana son namiji duk abin da ya kawo maka za ka karba kai godiya ko mun kaɗan ɗin shi ko mun yawan shi za ka watan Ramadan wata ne da musulmi a faɗin duniya ke ƙara azama wajen ibada a Maiduguri da ke arewa maso gabashin Najeriya. Yayin da aka shiga wannan wata ne tarin albarka, farashin kayan abinci ya ƙara hawa musamman ma ganin yadda ake rurrufe hanyoyi. Ba shiga ba fita daga jihar Borno saboda annobar coronavirus. Ga rahoton Husaina Muhammad akan wannan batu. da ya jama'a suke ta yin siyayyar kayan abinci a babbar kasuwar litinin da ke cikin birnin maiduguri wanda aka fi sani da monday market kamar yadda aka saba siyayyan kayayyakin abinci a kowace shekara idan watan ramadan ya karatu wannan shekarar ma abin haka yake domin kuwa jama'a da dama suke tururuwar zuwa kasuwanni daban-daban domin yin siyayyar kayan abinci saboda tunkarar azumin watan ramadan Farashin kayayyaki ya karu a kowace kasuwa kama daga hatsi, masara, shinkafa, tsamiya, gyadar kunu da dai sauransu. Jama'a da ke shigowa cikin kasuwar yin sayayya suna korafin yadda farashin kaya suka karu. Farashin kasuwa da kawai da abun ya hau ma triple double mutum abin da za a sai dubu daya za a ce dubu uku. abun dubu biyar za a ce dubu goma to gashi mutane duk ba kuɗi aya ya yi tsada da muna sayan hatsi kwano ɗari biyu amma yanzu gashi kwano ya koma ɗari biyar shinkafa da muna siya ɗari uku da hamsin yanzu ko ka siya ko ka bari kwano ɗari biyar yan kasuwa tambaye su me yasa suke kara ma kaya kuɗi ne kuɗi me da dalili kwanakin baya na sayi wake sha kadai naira ɗari biyu da hamsin yanzu kuma na zo siya ce naira ɗari biyu yan kasuwa dai abin da za mu iya ce musu sai su ji tsoron Allah ga baki ɗayan mu saboda ga baki ɗayan mu al'umma ɗaya ne kuma gari ɗaya saboda ba za ka ci wani buri ba idan har ka ƙara ɗan uwanka farashin kaya lokacin da yake neman taimako ka taimake shi Allah zai taimake ka. Sergeant Usolo Sunday ya ce kayan kasuwar sun yi tsada matuka a da ya saba siyan doya guda biyu akan naira dubu daya da dari biyar amma a yau farashinsa ya karu zuwa naira dubu biyu da dari biyar To koya masu sayarwar suke ganin yanayin karuwar farashin kayayyakin? Zanzancen farashi ba tun da kafin a sa kofi wannan muna cikin masala motoci ba sa zuwa kuma mutane suna cikin masala sosai abinci da kudin su ma ba sa samu su saya. Zuwa ba daɗi ga azumi ga kuma kayan mu ya ribe. Da mun can ba saye ba sayarwa. Abin shigan ba a magana. Mutuwa ai ta zo kasuwa. Maganan cewa yin cuta to ai cuta ne da masu zuwa su kawo ba hanyar zuwa da masu sayarwa ba abin sayarwa abinci babu baya ga sayayyar da mutane suke yi saboda tunkarar azumi suna kuma yin siyayya saboda yadda za a zauna a gida na kwanaki goma sha hudu a dokar da gwamnati ta saka na hana zirga-zirga saboda bullar cutar coronavirus a jihar Barnan Najeriya. Usaina Muhammad daga Maiduguri a Najeriya. kika sani a matsayin abincin shan ruwa a kasashen Hausa. ato ko da kosai ko. To ganin yadda annobar cutar COVID-19 ta shafi musamman sana'o'i ƙanana da manya. Baraka Bashir ta ziyarci wata mata mai kosai a Kano wacce ta saba cinikin kasuwar kosai a watan Ramadana domin jin irin fargabar da ta shiga. na ga shekara talatin ina ƙosan nan na yi auren 'ya'ya na yi auren jikoki da wannan sana'a da nake yi duk yara na dama suna marayu lokacin da na fara sana'a illa maralan ya zo cinikin ya fi na da amma yanzu mun shiga wani ƙangi sunana malama asiya haruna ina sana'a sai a kano unguwar sani mai naki karamar hukumar gwale Di yaran nan suna mutsi mutsi uban su ya mutu ya ban musu. Nake ɗawainiya da su. Na yi sun yi makaranta koko sun yi ta islamiyya sun yi ta allo. Ba inda ban kai su ba ga ɗawainiya 'yan uwa ga ta 'ya'ya. Shekara biyu kenan ma na aure da aka yi wani ɗan aure wan wannan da ike gabana. Shekara biyu kenan aka yi masa aure. Saboda haka alhamdulillah mun gode Allah. ga kwano uku da rabi nake amma yanzu in lamarana ne ina yin kwano biyar ina kuma ƙara dankalin saboda in lamaranan ya zo cinikin ya fi na da saboda akwai wa'anda suke saye zai su sha ruwa a gidansu kowane rana ina yin dubu bakwai dankali dubu biyu a lamarana saboda haka yanzu ai mai shiga takura Ai shiga takura yanzu sai dai allah ya warware mana wannan kangin da muka shiga kowa baya daɗi sai dai allah ya mana maganin abu allah ya kawo mana sauyi na alheri ai ba yanda za ka yi baka da yanda za ka yi baka da mafita sai abin da allah ya yi mata da suke zirga-zirga su yi tunani allah da ya dora shi zai yayi kuma ba abin da ido da zama tunda cutocin nan dai an yi ba ɗaya ba ba biyu ba kuma allah ya yaye wa al'umma sai dai allah ya yaye mana ya sa mu dace ga dai lokaci na karatowa amma albarkacin watan ramadan ga wannan nasihar Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Ni ne Shehu Dalhu Abdulmumin Sarkin Zangon Tamale Ghana. Mai arziki da wanda yake talaka kowa da kowa na azumi ne. To wurin ga yana nuna mana mu gane cewa muna kai da ke da arzikin ka ɗanɗani halin da talaka yake ciki to Allah na so mu ɗauki wannan ne sabili da ya buɗe mana wata kowa da za mu mu samu ƙarfin halin muna tuna da talakawa cikin mujtama'an mu na rayuwar mu na duniya ka yi ka kasance kana tuna da waɗanda ba su da shi ka taimaka musu to ashe azumi ya buɗe mana kofa mai ƙarfi babban kofa wanda yake za mu kasance masu yin alkhairi muna taimaka ma bayan Allah talakawa da waɗanda yake marayi da waɗanda yake sun tsufa ba su da masu duban su waɗanda da yake cikin mujtama'a ba su da ƙarfi ba su da iko masu ƙarfi su taimaka musu to azumi kofa amfani wanda yake in mun rika haka da ni'iman da za mu samu na lahiya domin mun rage cin abinci cleansing ne kaga ana wanke mu ana tsarkaka mu da haka nan don rashin cin abinci to mun iya muka rika haka nan halayya mu na kirki muna tuna muna taimaka ma juna wannan zai ba mu rayuwa mai haske a nan duniya kuma gobe kiyama ko na ɗayan mu kuma eh, yana cikin aljanna Eh, da fara'a yadda ya kamata Allah ya mu dace Allah ya sa duk duniyan baki ɗaya yau in ka duba duniya ko ina ya ya mutse ana cikin ɓacin rai to ba komai ne ba rashin tabbaka horon da annabinmu ya ba mu game da manzancin da ya zo da shi ne domin an mun ji tausan juna kamar wani wuri da yake ce mana cikin hadisinsa la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi wani ku ba zai samu cikakken imani ba fashe ka so dan uwanka da abin da kake so ma kanka to ai ga ashe in muka so juna da alkhairi in kana son alkhairi ka so dan uwanka da alkhairi in ba ka son abin da zai bata maka rai ba ka bata ma dan uwa rai mu nuna ma juna soyayya mun rika hakanan al'amari da dama zai sake ne Allah ya sa mu dace Allah ya saka da alkhairi To masu saurare da haka muka kawo ƙarshen shirin a wannan lokacin. Insha Allahu mako mai zuwa za mu ba wa samari damar mayar da madadin waɗanda kuka ji su musamman ma abokiyar aiki na da ta taya na gabatarwa Zahra Aminu Fage da wanda ya daidaita mana sauti kuma ya haɗa mana shirin baki ɗayansa Daniel Brown da dukkanin abokan aiki da suka ba da gudunmuwa a cikin wannan shirin. Ni ce Amina Bahari Auna da ganin birnin Washington DC da ke sallama da ku a sha ruwa lafiya.